rikici dai da bore tare da zanga-zanga ya barke a babban birnin tarayyar kasar abuja kan sakamakon da inec ta fitar akan cewa bola ahmad tinubu dai shine dai ya lashe zaben shugabancin kasar na shekara ta 2023 masu zanga-zangan dai sun nuna rashin jin daɗin su irin yadda hukumar inec ta ƙasa ta cika alkawarin da ta ɗauka gurin yadda ta tsara za a gudanar da zaben shekara ta 2023 ba yayin da wasu kuma daga cikin mazan zanga-zangar suke tunanin cewa tabbas wannan zaben an tabka magudi domin na farko ma idan ba aka ba me yasa zaben sai da ɗauki kwanaki kafin nan aka sanar da sakamakon kuma kazalika me yasa inec ta ce cewa za a yi amfani ne da na'urar intanet amma dai duk dai sun saba alkawarin da suka ɗauka wasu dai suna ganin cewa ya dace da a soke wannan zaben da gudanar shekara ta 2023 wadda gudanar da ta ranar asabar da kuma wasu jihohi su kara sana su ranar lahadi haka zalika za ku ƙara jin yadda wato malam ibrahim shekarau sanatan kano ta tsakiya ya bayyana akan cewa ba zai karbi kujeran da ba tashi ba a matsayin shine dai sanatan da hukumar inec ta sanar a matsayin shine sanatan da ya lashe zaɓe a jam'iyyar nnpp masu kayan daɗi zai dai ku ji farcin da malam ibrahim shekarau ya yi shahararren takarar da ya kuma kazalika shugaban ƙasar ta najeriya wato bola ahmed tinubu ya karbi satifiket ɗinsa na zama tabbataccen shugaban ƙasa a ƙasar ta najeriya wanda zai jagoranci ragaman shugabancin ƙasar daga shekara ta 2023 masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin tare da kiranye kiran da wasu shugabanni suka yi wa a abubakar da fita obi game da tarabin musa kwankwaso da kan cewa kamata su ma su nuna jajircewa irin na wato gullar jonathan tsohon shugaban ƙasar ta najeriya da su kira bola ahmad tinubu ko ta waya ne su taya shi murnar lashe zaɓe a sauraro da ƙashe dai kuma za mu so da ku bayyana mana irin na ra'ayoyin akan abubuwan da kuka fuskanta gami da wannan zaben da gudanar na shekara ta 2023 shin kuma dai kuna tunanin cewa tabbas an yi magudi sannan shin kuma dai kuna tunanin cewa wannan zaben da aka yi an yi shi ba bisa ka'ida ba ko kuma a an yi shi akan daidai sannan shin kuna son shugaban kasa ya soke wannan zaben da aka yi ko kuma hukumar inec a soke zaben a sake sabo duk dai masu sauraro muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan rahoto a sashenmu na comment sannan masu sauraro idan wannan shine farkon kamanin ziyara wannan tita tamu mai albarka kafin mu wa gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe game da danna mana kararrawan sanarwa kamar haka da cikakkun rahoton nan rikici ya barke tsakanin masu bore kan sakamakon zaɓe a babban birnin tarayyar ƙasar abuja sai dai an samu rabuwar kai tsakanin bangarori masu zanga-zanga kan sakamakon zaben da gudanar ranar asabar a najeriya a abuja an samu rabuwar kai tsakanin bangarori masu zanga-zanga kan sakamakon zaben da aka gudanar ranar asabar a najeriya a babban birnin tarayyar kasar wato abuja masu zanga-zangan sun rabu biyu ne inda sashi ɗaya ke bore ga matsayar takwaransa kan sai hancin sakamakon zaben rukunin farko na masu zanga-zangar sun bayyana rashin jin daɗin su da ƙin yin amfani da tsarin tattar sakamako na intanet da hukumar zaɓe ta ƙasa wato ainihin ta ce za ta yi amfani da su tare da yin kira ga gwamnatin najeriya da ta soke wannan saben da aka yi domin tabbas an yi shi ba bisa ƙa'ida ba kuma akwai laudar cikin naɗi tare da tarin makuɗi a jiki saboda farko hukumar inec ta gaza cika alkawarin da ta ɗauka akan cewa dai za yi amfani da tsarin tattara sakamako na intanet sai dai kuma ɓangaren guda daga cikin masu zanga-zanga wata mai suna na onuja ta ce babbar bukatar su ita ce shugaban inec farfesa mahmud yakubu ya cika alkawarin da ya ɗauka na yin zaɓe a buɗe amma sai kuma ga zaɓen an gudanar da shi ba a buɗe ba dalili ko ne abin da ya yi wa 'yan najeriya alkawari daban amma kawai sai muka ga wani abu daban a jita ita ma wata mai suna liliyan kozau ta ce bai kamata shugaban kasa muhammadu buhari ya bari inec ta bada ta bada ta bata masa suna a irin duniya ba don haka kamata ya shugaban najeriya soke zaɓe domin haka ne 'yan najeriya za su tabbatar da cewa fa shugaba buhari nagartaccen shugaba ne kuma kazalika mai tsaya a kan kafafunsa kuma ya kazalika mai magana daya. a hannu guda kuma masu zanga-zangar adawa da wannan matsaya sun ce su kam sun gamsu da wannan sakamakon saben na ranar asabar din don haka inec ta yi watsi da bukatar masu zanga-zangar farko lawrence petrus guda ce daga masu wannan ra'ayi ta kuma ce kada inec ta saurari masu adawa da sakamakon domin ba su da hujjojin kare maganganun nasu domin wannan zaɓe sun ji daɗin ta kuma kazalika an yi shi akan daidai don haka a yi watsi da maganan masu zanga-zanga gurin ganin a soke zaɓe domin a sake yi domin ba su da hujjojin faɗan maganar nasu duk shaidun da aka tattara lokacin zaɓe sun nuna ingantacce ne illa ƙalubalen da ba za a rasa ba muna yaba wa da kuma fatan za ta ci gaba da gudanar da aikinta yadda ya kamata a zaɓe na gaba. haka zalika idan muka garzaya kuma wato jihar kano dabo sanatan kano ta tsakiya wato malam ibrahim shekarau ya fito fili ya bayyana matsayinsa cewa ba zai taba karbar kujerar da ba kujerar da bai nime ta ba furtun tsohon gwamna tsohon gwamnan jihar kano na zuwa ne yayin da a ranar litinin da ta gabata yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta ayyana sunan malam ibrahim shekaru a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar sanatar kano ta tsakiya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar nnpp masu kayan daɗi sanarwar da inec ta yi ta janyo rudani tsakanin masu ruwa da tsaki inda rawa suke gunanin cewa sanata shekaru zai iya karɓar kujerar duk da bai yi takara a kanta ba kuma kazalika ya fita daga jam'iyyar sai dai a cewar mai magana da yawun shekarau dr sule ya usule ya ce malam ibrahim shekarau malam ya bayyana kan cewa malam baya cikin jerin 'yan takara don haka ba zai karbi abin da ba nasa ba ne ya bayyana cewa tun kafin zaɓe ya rubuta wa inec cewa ya fita daga takarar kujerar kujerar wanda kuma hukumar zaben ta samu takardar duk da cewar bata rubuta amsa ba a wancan lokaci jam'iyyar ce take da wannan alaki kuma ya kamata ta cire sunan ɗan takara wanda kuma na san jam'iyyar ta yi ko da yake a bisa tsari kafin a yi zaɓe magana ce tsakanin aina da jam'iyya amma a yayin da aka yi zaɓe lamari kuma ya koma tsakanin 'yan takara da kuma hukumar inec tun da dai lokacin da sanata ibrahim shekaru ya bayyana batun barin jam'iyyar nnpp wacce yake yi mata takarar sanata a wancan lokaci jam'iyyar ta nnpp ta maye gurbin sa da rufai sani hanga a matsayin da shi 'yan takarar wato kano ta tsakiya a jihar kano kiran jaridar aminiya ta rawato cewa tun a watan agusta bara ya sauya shiga daga jam'iyyar nnpp zuwa pdp bayan da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya yi zawarcin malam ibrahim shekarau a halin da ake ciki dai yanzu dai hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta mika wa bola ahmad tinubu zababben shugaban kasa a najeriya da mataimakinsa wato kashin shatima takardun shaidar lashe zaben ranar 25 ga watan biyu shekara ta 2023 shugaban inec mahmud yakubu ne ya gabatarwa jigajigan siyasar biyu takardun a ranar laraba 1 ga watan maris da yamma a cibiyar manyan taruka da kasa da ke abuja bara takardun na zuwa ne jim kaɗan bayan da hukumar ta bayyana a gidajen talabijin na najeriya cewa tinubu ya fi kowa yawan kuri'u a zaben bana da aka gudanar kuri'un da takara suka samu a zaben bana tinubu ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a najeriya inda ya samu kuri'u miliyan takwas da 794,726 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc masu mulki Su kuma atiku abubakar na jam'iyyar pdp ya zo na biyu a zaben inda ya tattara yawan kuri'un da suka kai miliyan 6,994 miliyan 6,984 da 520 a zaben a bangare guda kuma fita obi ya zo na uku inda ya samu kuri'u miliyan 6 da 1,533 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar labour party sauran jam'iyyun siyasa sun samu rabansu daga sauran ƙuri'un da aka kada a jihohin ƙasar baki ɗaya a ranar asabar da ta gabata tuni da yi tinubu dai ya lashe zaɓe tare da yin alkawarin cewa insha allahu sai ya tabbatar da ƙasar ta najeriya an yi alfahari da sakamakon da ya samu na zaɓe kuma sai 'yan najeriya sun ji daɗi kamar yadda shi ma suka sanya shi farin ciki suka nuna cewa shi ne dai zai zama shugaban nasu masu sauraro duka duka 'yan takaitattun rahotannin kenan da muka samu na tsarin zakulo muku suwa daidai wannan lokacin masu sauraro dai za mu so da ku bayyana mana irin naku da ayoyin akan wannan zaɓe da aka gudanar da kuma lashe zaɓen da bola ahmad tinubu a matsayin shine dai shine shugaban ƙasar ta najeriya ta shekara ta uku